suka kuma muka taru a wannan majalisi mai albarka majalisin tafsirin alkur'ani mai girma da shi jagorancin babban malaminmu a shayar doktor muhammad jamil muhammad asadis kamar da yan uwa suka ga akasi mun wato kai yammaci ko mu waye gari da jarabawa ta fuskacin malam na rashin lafiya kuma an yi mata treatment yana ta tsammanin cewa zai iya samu ya shigo da a yi wannan karatu amma kuma cikin kaddarawar Allah malam jikin ya ɗan yi nauyin da ba zai iya shigowa ba ah, kasancewa a lokuta da dama malam yakan zo yana cikin rashin lafiya gajiya ciwon kai zazzabi don wani karamin rashin lafiya gajiya da wannan majalisi majalisin alkur'ani da ake gabatarwa ba sa hana malam zuwa su da yawa yakan zo karatu don lokaci idan ya sauko za ka ga ya dafa kanshi yakan ce wallahi bai taɓa tunanin za a gama karatun nan a irin wannan yanayin ba amma wani lokaci da ya zo aka fara karatu kuma sai ka ga cikin taimakon Allah ya warware saboda irin ɗauna da malam yake da shi da wannan majalisin kuma da ma'abuta majalisin tun da ka ga har an kawo lokacin da a tafsirin ramadana wanda yake malam ya shigo garin nan ya zauna musamman ya fara ya da shi kai shi ya manta daban da ya ɗauki lokaci mai tsawo haka a garin zaria sai a dalilin wannan tafsiri na alƙur'ani mai girma na watan ramadan allah hakika wannan al'amari ya girmama kwarai kuma shakka babu wannan jarabawa ta yi girma muna roƙon allah madaukakin sarki ya ba shi ikon cin wannan jarabawan da mu da su daya muna masa addu'a ta musamman Allah ta'ala ya kara masa lafiya Allah ta'ala ya kara masa kuciyar hankali Allah ta'ala ya kara masa jagora a cikin al'amuran sa baki daya kuraren yadda uku da wani abu kala Usman ya kira ni ya faɗa man saƙon malam cewa malam ya ce a zo a yi karatu majalisun tasiri ala ayi hali wannan shaddu ne da al'amarin ya yi girma da yawa ta fuskoki mabambanta fuska na farko majalisin da malaminmu babban malami irin da ta jami muhammad asadi international malami kaga zama a majalisin da yake karantarwa wannan ba karamin matsala ba ne musamman ga irin mu ƙananan ɗalibai sannan abu na biyu kasancewa al'amarin ya zo a lokaci wanda yake mafi kurewa lokaci wanda yake mafi kurewa a lokacin da lokacin da dukkan ɗan uwa suna ɗan hutawa kafin kuma zuwa shirin tahowa a cikin karatu abu na uku ba kayan aikin walisa zakaru kal'unsa walisa karu kal'unsa ya kana tun a karan kwari yana da kyau yan uwa san cewa yau ba dakta ba ne dama sun Ya haka za mu taru mu nemi taimakon Allah mu yi darasi tarihi? kasancewa a matsayin na 'yan uwa kuma ɗalibai a wannan majalisi majalisin alkur'ani sannan kuma ɗalibai a wannan majalisi majalisin tafsiri da yake gabatarwa ala'ayi halin lokacin da na samu saƙon cewa dakta ya ce a yi karatu sai na fara tambayar kai wai wani karatu ma za a yi tafsiri za a yi ko ina za a ɗauko abin da ya fara wahayi shi ne kenan a ƙarshe ne sai na ga cewa to ala'ayi halin tunda dai watan ramadana muke kuma watan alkur'ani ne to a ci gaba da karanta alkur'ani din haka za mu ɗan karanta daga cikin ayoyin da suka samu a wannan sura da ake karantawa su wasu ta'ahu amma za mu ƙara wa juna ilimi za mu yi muraja'a ne sannan kuma in dakta Allah ta'ala ya ba shi lafiya insha Allah ta'ala gobe muna tsara da izinin Allah insha Allah a yanayin bikin insha Allah zai dawo ci gaba da karatu da ikon Allah Allah ya kara masa lafiya da sauran malaman mu baki daya da marasa lafiya ina dukkan wani jiya mun karanta aya ta أوكي a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير Allah maɗaukakin sarki ya yi za'amal da dina kafar Allah ba su. Kafirai suna riya cewa ba za a tashi ba bayan mutuwa. Tun daga kalmar za'amal da kafar, cewa riya cewa ba za a tashi ba bayan an mutu a ce ta kafirci. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا kafirai sun riya cewa in an mutu ba za a tashi ba Allah sai ce kul bala wa rabbi kul bala wa rabbi a ce musu tabbas na rantsi da ubangiji na la tub'atunna wallahi sai an tashi kuma la tunabba'unna bima amitu kuma wallahi tabbas sai an ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa wa zalika ala Allah yasir wannan kuma abu ne mai sauki a wurin Allah madaukakin sarki wannan ayar kamar yadda aka bayani aya ce da Allah madaukakin sarki ya hikaito waɗansu mutane wanda suke tashi tashin alkiyama sannan kuma yi musu rabbi da wani irin uslubi na farko akwai rantsuwa a ciki sannan akwai nau'i na tauki ya ci masu tarin yawa kuri bala kaga wannan tauki ne tabbas A ce musu tabbas wa rantsuwa ne na rantsi da ubangiji na latuba a kunna kaga wannan lamun din amul qasam ga nuni tauki as-sakila la tuba kunna wallahi tallahi sai an tashi thumma la tunabba'unna bima wallahi tabbas sai an ba labari game da abubuwan da kasance kuna aikatawa zalika ala Allah yasir wannan kuma abu ne mai sauki a wurin Allah madaukakin sarki kamar yadda aka bayani tabbatar da tashin alkiyama tabbatar da cewa lalle za a yi tashin alkiyama ɗaya ne daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya mai da hankali a kan sashen cikin alkur'ani girma ya bi hanyoyi mabambanta ya bi salo-salo don tabbatar da cewa wannan alkiyamar tabbas za ta miƙe kuma tabbas gaskiya ne babu kokonto babu ta babu shakka lallai za a tashi da kiyama daga cikin sunan da Allah madaukakin sarki ya aiki da shi yi amfani da salo mabambanta har mu ambaci akalla waɗansu daga ciki daga ciki Allah madaukakin sarki ya yi amfani da irin wannan salon na rantsuwa tare da ƙarfafawa a cikin rantsuwa wato wannan ayar da makamanciyarta suna nan guda uku a cikin alkur'ani mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya rantsi ya rantsi ya maya ya rantsi ya don tabbatar da cewa lallai wallahi tallahi za a tashi alkiyama za a tashi bayan an mutu daga cikin waɗannan ayoyi akwai faɗar Allah a cikin su Yunus wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'minin suna tambayan ka suna neman bayani wai wannan kiyama ko tashin nan bayan mutuwa wai da gaske ne Allah ce kul i wa rabbi innahu lahaqqun kaga ga rantsuwa ga taukidi rantsarantsi ba guda ɗaya ba haka nan makamanciyarta وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أسرة السبع قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب أو عالم الغيب كما عند نافع ابن عامر سبحانه لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة kaga Allah madaukakin sarki sai amfani da usulubi na rantsuwa da karfafawa babu wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa irin wannan don tabbatar da shi a cikin alƙur'ani tab fiye da tabbatar da tashin alƙiyama sai da ya rantsu ya maya ya rantsu ya akada wasu usulubi mabambanta baya ga wannan usulubi Allah maɗaukakin sarki yakan amfani da usulubi na ba da labari ba da labarin da ke cike da yaƙini da tabbas irin sigar da in ka ji labarin to duk wanda ya saurara labarin zai tabbatar da cewa mai ba da labarin nan yana magana ne a kan abin da yake tabbas babu kokonto babu shababa babu shakka misali kamar faɗin allah maɗaukakin sarki inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin akthara nasi la ya'lamun a cikin suratul ghafir kamar faɗan Allah madaukakin sarki inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in lalle ranar da za a rarrabe tsakanin zari da abawa to wannan ranar ita ce matattara ga kowa da kowa Allah ya tabbatar akwai wannan ranar amma a sigan ba da labari kamar faɗa Allah madaukakin sarki inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaku fi sur فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت ba. أقول wani usulobi ne na daban da Allah maɗaukin sarki amfani da shi don tabbatar da cewa akwai tashi bayan mutuwa akwai hisabi akwai sakamako wani lokaci Allah maɗaukakin sarki yakan yi amfani da uslubi na amsa tambayar waɗansu masu shakku waɗanda ba su yadda ba wanda suke da inkari kan cewa in an mutu za a tashi sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo bayani yana mai ba su amsa yana mai amsa tambayar su tambayar da ke cike da ta'annuti da rashin yarda da inkari misali ya tsaro na ka'ani sa'ati ayyana mustaha inda ma ilmuha inda rabbi la yujalliha Hali" waqtiha illa huwa saqulat samawati wal ardh لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا أن تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم في أن عبادة أمسى سنة suna tambaye shi wai to in an ce za a tashi din nan wai yaushe ne ba suna tambaya ne na neman sani ba a'a tambaya ne na yadda bane to in ka ce za a tashi kiyama za a tashi bayan mutuwa to yaushe ne faɗa mu ci? Allah ce ku inna ma ilmuha inda rabbi ka faɗa musu cewa ilimin yaushe za a tada alkiyama wannan kam yana wurin ubangiji na la yujalliha li waqtiha illa zai bayyana lokacin da za a tashi kiyama ga kowa ya bar ma kansa sanki. shi yasa ko lokacin da ملائكة جبريل عليه السلام يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عمر بن الخطاب قال الإمام البخاري لمسلم ذكر سجويته لما تتنبيوني حديث جبريل المشهور هو يا سمعنا حديثه أي دي تنبيش لما تتاشي القيامة قال فأخبرني أن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الزاجي سيتي تو أي ونكم da wanda ake tambayar da wanda ke tambayar duk da su sani ba ba wani bayani a nan wurin haka nan Allah madaukakin sarki ya maimaita makamancin wannan matsalar nasu an sa'a to inna ma ilmuha inda Allah wa ma وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن wa a'adda lahum سعيرا khalidina fiha abadan لا يجدون وليا ولا نصيرا في سورة الأحزاب فكان الله تعالى يا تبتر دتاش القيامة تهن بعد بياني نتنبيا نصو تنبيا نتنكاي أشوف الأرس عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا خلقناكم أزواجا الله علي يتبيني هزوى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوقف في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء سأكزو أنا باس ما لا بار يا ما أبو هو النظر فارس أن تشري وفتحت أو السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا لقائن مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها مرضا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إننا na har zuwa ƙarshe Allah ya sake maimaitawa inna an يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا kaga Allah madaukakin sarki wannan usulubin da wannan siyakin ya kawo shi don tabbatar da tashi a tashi bayan mutuwa wani irin siga na ba da amsa da tambayar da masu inkarin tashin alkiyama suka yi don su kura annabi sallallahu su wofin da shi wani lokaci ana maɗaukacin sarki yana amfani da sigar rayar da matattu ko dai ya ba da labarin cewa zai tayar da matattu ko kuma ya buga misali ko dai misali da tsirrai ko misali da matattu na dabbobi ko na mutane ana ji ana gani sai Allah ta'ala ya tayar da su bayan mutuwarsu don ya kafa hujja na hankali baya ga hujjoji na shari'a suka zo a wurare mabambanta Allah madaukakin sarki yana amfani da hujja na zahiri hujja ta hankali da tabbatar da cewa za a yi tashi a kiyama misali da Allah madaukakin sarki a walam yawal insan wa na khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى Allah maɗaukacin sarki ya yi amfani da wannan sigar don tabbatar da cewa in dai har wanda wato in dai har wanda zai rayar da ashin nan kuna ganin kamar kuna da shakka to ai shine alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara wanda ya sanya muku wuta ta kama daga itaci wanda asalin shi bishiya ce danya amma kuma sai gashi yana kamawa da wuta kamar yadda haka ya kasance a cikin akasi to haka nan wannan ibam ɗin kuna ji kuna gani wata rana za a tada shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari da mutanen annabi Musa alaihi salam kai ta nafkan fadara'tum fiha wallahu mukhrij ma kuntum taktumun wa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun an yi kisa zamanin annabi musa alaihi salam kuma sun samu tsananin buƙatuwar suna so su san wane ne yi wannan kisa shi kuma allah maɗaukacin sarki sai amfani da wannan damar don tabbatarwa a tarihi su su gani sannan kuma kundin tarihi ya rubuta cewa ga wani ya mutu har an zo ana jayayya kan mutuwarsa har an zo ana tsananin buƙatuwar sanin waya ya aka yi mutu wa ya kashe shi ya kenan an zamfi ya mutu sannan kuma a tayar da shi su su gani sannan alƙalamin tarihi ya rubuta cewa an taɓa yin wani mutumi da ya mutu kuma Allah ya tayar da shi a ƙarƙashin jagorancin annabi Musa alaihi salam kuma abin da ya faru kenan wa qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هزوا كرشي الذي سوى إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها sai muka ce ku ɗauki sashi na wannan saniyar da kuka yanka bayan kun gama ta'annuki kafin ku samo ta ku yanka ɗin to ku ɗauki sashi na jikinta da ki wannan mamacin sai ku kai haka din Allah ce ce ka yuhyillahu al-mauta wato da suka yi haka sai wannan bawan Allah da aka kashe shi ya tashi kuma ya faɗi wanda ya kashe shi Allah ya ce to yanda kuka ga hakan nan ya faru zalika yuhyillahu al-mauta haka nan Allah yake rayar da matattu Jiya wannan bai zai da mutuwa ba ko to akwai wani wanda shi kuma sai da ya shekara ɗari a kallari mazu ala ƙaryati wa hiya khawiyatun ala rushiha qala anna yuhyi hadhihi allahu ba'da mawtiha fa amatahu allahu at'alin thumma ba'atha kaga amatahu ba'athahu zama alladhina kafaru allan yub'ath fa wallahu Allah mi'ata ani sai Allah ya ɗauki ransa na shekara ɗari ya kashe shi kuma ba aka hu sannan sai ya tashi shi wato malaman tafsiri suna cewa zai alaihi salam shi ne wannan abin ya faru da shi ya je wucewa ta wani gari ya tarar da garin mutanen garin sun mutu sai kufai alamun tsohon gini alamun cewa an yi wata al'umma ko an yi wani gari rayayye a shekarun baya saboda jinjina al'amarin Allah madaukakin sarki sai ce a'a Allah ne iko yanzu fa Allah zai tayar da mutanen nan fa bayan sun mutu ba shakka yake yi ba ba ya faɗa bane a wajen yi na ilkayi shakka ya faɗa ne don ƙara girmama al'amarin Allah maɗaukakin sarki da ƙara girmama ƙudura da iko da irada na Allah maɗaukakin sarki shi yanzu ka Allah zai kai da mutanen da sai Allah ya yi wani abin da zai ƙara masa yaƙini ya ƙara masa natsuwa ya ƙara masa tabbas Allah ya ce fa amata gullahu mi aka amin kuma ba a nan take sai Allah malakacin sarki ya kashe shi na shekara ɗari yana kan jakinsa shi da jakin duk suka mutu shekara ɗari ma ba a kawo sai bayan shekara ɗari ya tashe shi sai Allah malakacin sarki ya tambaye shi kam da vista shekara nawa ka a nan ko tsawon wani lokaci ka zauna a nan wurin kam قال كم لبثت قال لبثت يوما أو ba yau. sai ce kai ina ganin ana ɗaya ne a nan au ba ba yau kuma da masu da ce au a nan imana bal bal ba ba yau A'a a ban ma kai kwana ɗaya ba ban kai 24 hours ina ga wani ɗan sashi ne kawai na yini da yana alaban da mista da aka Allah ya ce masa to shekaran ka ɗari a nan wurin fanzur ila ta'amika wa sharabika yanzu ka lura da abincinka da abin shanka lam yatasanna kayi nan yadda yake wanzur ila shimayil ka kalli da kuma bari na ja'alaka ayatan linnas lallai da sannu za mu sa ka zama abin buga misali aya ga mutane don su ƙara tabbatar da al'amarin tashi bayan mutuwa. wanku ila lezon kalli kashi skeletal na wannan jakin naka kaifan zuha ko kaifan sun thumma naksuha lahman yadda za mu yi assembling ɗinsa za mu dawo mu ƙara juna shi ɗaya bayan ɗaya mai ta haɗa shi jaki ne yana kwance ya rijijjige ya zama ƙasusuwa a wazacen a can wancan can wancan can ba maganan nama maganan kasusuwa ake yi shekara da ni Allah ya ce to ka lura a kan idan ka zame da asambilin din kasusuwan jakinka sannan mu zo mu sa mishi nama sannan ya dawo da ran shi a kan idanka kuma abin da ya faru kenan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a ah, da kasusuwa na jirgin su kai ta zuwa suna haɗewa da juna zuwa wani lokaci skeleton ya samu zuwa wani lokaci aka fara sanya masa nama aka fara rufe shi har aka sa fata har aka dawo masa da ransa ta bayyana lahu qala alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir sai ya wannan ikon na Allah a zahiri ce na ƙara tabbatar da cewa ba a kundi ya Allah dama kuma ba shakka yake yi wannan usulubin na cikin asali wadda Allah mafi sarki ya amfani da shi don tabbatar da cewa tashin alkiyama gaskiya ne tumi hikima na Allah mafi sarki ne ta amfani da asali mabambanta don tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama daga ciki kamar yadda malamai suka ambata ko a jiya ya ambata ina maimaita mana cewa duk lokacin da mutum ya san cewa akwai wani ƙalubale a gaban shi akwai wata rayuwar bayan mutuwa to akwai hutun zuciya duk mutumin da wahala ce masa yawa duk wani mara lafiya duk wani bawan Allah mumin Allah maɗaukacin sarki ya kasa mutane su zama gida biyu Allah maɗaukacin sarki ya raba mutane akwai talakawa akwai masu arziki akwai masu mulki akwai waɗanda ake mulka akwai maza akwai mata akwai maɗaukaka akwai makaskanta to idan ya zama cewa rayuwar za ta tafi kawai babu wani abu da zai fara a gaba kenan duk wanda ya rasa ko wanda ya samu matsala a nan wurin na rashin jin daɗin rayuwa da rashin walwala bai da wani abin da yake fata a nan gaba kaga duk lokacin da aka ce kana tafiya baka hango wani haske baka tunanin wani abin da ke ƙara maka ƙwarin gwiwa to wannan tafiya taka tana cike da imuwa tana cike da bankaura tana cike da tashin hankali da fargaba to daga cikin abin da ya sa Allah cikin sarki yake tabbatar da ambatan tashin alkiyama da tashi bayan mutuwa da hisabi shi ne duk wanda yake cikin wani kunci ya sani cewa rayuwar nan guda biyu ne samun kunci a duniya ba shi ne kuncin lahira ba kasancewa ka samu kunci a duniya to wannan ba wani abu ne da zai tayar maka da hankali ba saboda ita duniyar gaba ɗayanta za a wayi gari a ranar lahira ita hauka suna bai nahu illa bistun illa ashara in an tashi an hura kaho to mutane za su rika tattaunawa kai mun kai kwana goma duniya suna ganin in taɓa yin wata rayuwa a duniya amma kamar ba ta wuce kwana goma ba Allah sai ce nahnu a'lamu bima yaqulu id yaqulu amsaluhum fariqatan mu muka fi kowa sanin abin da suke tattaunawa dan a hankali suke magana id yaqulu amsaluhum fariqatan wanda ya fi su dama dama wanda ya fi su hankali wanda ya fi su hangen nesa wanda ya fi su ilimi zai rika ce musu illa bistum illa yawman ai kwana ɗaya kawai kuka yi kaga shi da yake kwana ɗaya kawai aka yi a duniya sai Allah ya yi shi cewa ya fi su hankali ya fi su tunani ya fi su ilimi wato kenan duniya gaba ɗayan su ta ya fi to idan kana tuna wannan wannan yana sauke ma mutum damuwa yana kuma ƙwarin yi masa da bakin ciki daga cikin hikimar ambata tashin alkiyama Shi ne a rika sanya wa mutum shauki ana zaburar da shi da bautan Allah Allah madaukakin sarki a dubbishin faɗan tashi bayan mutuwa to kuma yakan haɗa da maganar sakamako maganar hisabi maganar sakamako maganar wuta da aljanna to ana faɗan wannan ne saboda jama'ar su faɗaka su zabura su himmatu su tashi tsaye don ganin cewa sun sun samu wannan abin da Allah maɗaukacin sarki ya tanazar wa bayansa na ainihin ni'imomi masu tarin yawa a gidajen aljannar tsira aljannar dawama to idan mutum kawai yana tuna aljanna idan kana tuna ni'imomin aljanna kaɗai to su kaɗai sun isa su sa baka jin gajiya idan kana tsayuwar sallah ba jin zafin abin da za ka ciyar na dukiya ba jin wahalan tafiya don sada zumunci ba ka jin wahalan karatun alkur'ani wato wannan shi zai zama kamar giya wanda ke ƙara iza mutum don ya tabbata kan aikin alkhairi daga cikin hikimar da Allah madaukakin sarki yasa yakan maimaita magana akan tashin alkiyama da sakamako سيدنا باء صورة الدع باء صورة الدع مرسوليك ستنا تشيوى قيوتين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقصر منها عدل ولا هم يوصرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة wal kafiruna hum zalimun Allah madaukakin sarki yakan ambaci irin wannan don ya nuna wa mutane cewa duk ba abin da aka yi to akwai ranar sakamako inna rabbaka labil mirsad ah, wannan da waɗansu hikimomi da dama da malamai suka ambata kamar yadda na faɗa ah, insha Allah ta'ala na san in malami ya dawo ci gaba da karatu kama wannan ayan aka tsaya zai ci gaba Allah madaukakin sarki ya ce fa aminu billahi wa rasuli to tun da kun tabbatar da cewa za a yi tashi kiyama kun tabbatar da cewa alkiyama ga ne to me ya mafita in dai har ba makawa in dai ba ka so kada tashin kiyama ta hada da kai kuka bari a halice ka to gashi kuma riga an halice ka to tabbas kiyama za ta tashi tare da kai sannan kuma Allah madaukakin sarki zai baka labari zai maka sakamako na dukkan abin da ka aikata to menene mafita fa aminu billahi wa rasulihi illa iyaka dan haka yi imani da Allah da manzansa wan nurin ladhi anzalna da kuma hasken da muka saukar ko da hasken nan wadda muka saukar da shi Allahu bima ta'maluna khabir kuma lallai Allah madaukakin sarki yana da tarin ilimi akan dukkan abin da kuke aikatawa kaga mafita shine imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin da hasken da Allah madaukakin sarki ya saukar Sabon tambaya nan shi ne menene annurin da zai an zalla menene hasken da muka saukar da shi siyaƙi yana tabbatar da cewa alƙur'ani yake nufi fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurin da zai an zalla إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر والنور الذي أنزلنا كذا منين مكسو كدشي القرآن من الجرمى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون اللهم نزل أحسن الحديث كتابه متشابها مفاني تقشعر منه جنوب الذين يخشون ربهم لكن أنت مديك ليه أن لا يسوكر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سكنا القرآن شيء النور الذي أنزلناه lallai daga cikin sifofin alkur'ani akwai annur haske Allah ta'ala ya kan sifanta alƙur'ani da suna haske idan ka tambayi alƙur'anin da kanshi zai tabbatar maka da cewa ƙur'ani ne haske haske ne a rayuwar bawa duk mutumin da babu ƙur'ani a rayuwar shi to rayuwarsa tana gudana ne cikin duhu duk mutumin da babu ƙur'ani a fejin rayuwarsa to bai da bambanci da direban da yake tafiya a ɗari da arba'in amma kuma ba ku fitila a motarsa kuma cikin duhun da yake kaga tabbas wannan direban ko a wannan motar magana haɗari ya tabbata a gare ta haka ne da ma hmm. to Allah madaukakin sarki yana siffanta littafinsa mai tsarki cewa haske ne kuma shi ne a asfiratul mustaqim wanda kullum muke addu'a a cikin suratul fatiha ihdina siratal mustaqim hmm. kullum muna addu'a a suratul fatiha a akalla idan mutum bai nafila ko a ɗaya ba zai karanta ta su goma sha bakwai daga nan kuma gwargwadon yawan nafilin da ta kai gwargwadon yawan yadda za ka ƙara karatun fatiha kowace eh, kowace rana da yi wato kowace dare da yi muna maimaita ihdi na siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya mai dukiya alqur'ani na tabbatar mana da cewa shi shine as-siratul mustaqim kuma shi shine haske Baka samu wannan kamar faɗan Allah madaukakin sarki ah, Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا قوم جماعة يا قوم متاني حقيقة حجة دليلي تمسسون حجوزي كالفافا sun zo muku daga wurin ubangiji ku wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar muku haske mabayyani abin bayyanarwa mai bayani mai fitar da mutane daga duhu zuwa haske sai Allah ya ce fa amman na amanu billahi kaga ya ce anzalna nuran mubina fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna nan wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ce fa amma alladhina amanu billahi kaga wadanda suka yi imani da Allah wa tasawu bihi suka yi riko da shi shi mai shi alqur'ani ga wanda zai faru da su wa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin da sannan Allah ta'ala zai shigar da su cikin rahamarsa da falalansa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan Allah zai amfani da hasken Alƙur'ani ya shiryatar da su zuwa ga tafarki madaidaici Don haka idan kana neman as-siratal mustaqim wanda kake addu'a a koda yaushe to ka rike Alƙur'ani mai girma ka rike alqur'ani mai girma haka nan kamar faɗa Allah wa cikin sarki ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم هذا يا صفة القرآن بحسن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين waɗansu suna fassara wannan addaku min Allah nurun wa kitabun mubin cewa nurun ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine nurun wa kitabun mubin sai ce wawun din nan wawun afafu to amma kuma in ka kalli su yake ayan gaba qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu Allah yana shi yana shiryatarwa da shi man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim zai tabbatar maka da cewa alqur'ani yake yi in ma dai annabi sallallahu alaihi wasallam aka fassara tabbas annabi haske ne in ya tadda mutane cikin duhu zuwan shi ya zama haske a gare su suka koma tudun mun tsira suka fita daga cikin gumin jahilci da kafirci kada Allah ta'ala ya siffanta Qur'ani da haske sannan kuma ya tabbatar da cewa shi ke shiryatarwa zuwa ga tafarki madaidaici haka nan ka karanta faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul shura wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم don haka nan ma Allah madaukakin sarki sai ya ambaci alƙur'ani farko ya siffanta shi da cewa shi ruhi ne wa kazalika auhayna ilayka ruhan rai kenan duk gidan da ba alƙur'ani gidan matattu ne duk mutumin da ya nisa da alƙur'ani ko a wurin Allah matacce ne duk mutumin da ba shi da alaka da alƙur'ani to matacce yake a wurin Allah saboda ƙur'ani shine ruh wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan idan kana so ka gane me hikimar da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya siffanta ƙur'ani da haske idan kana so ka gane wannan da kyau kamar yadda na bada misali idan kana tuki a mota da dare ka dan kashe wutan mota ka kashe wutan motar in kana tuki da dare musamman a wurin da ba street light ka dan kashe wutan mota na 'yan sakan ka gani me zai faru a kai ka kasan kana cikin haɗari sai ka kunna to sanda ka kashe wannan fitilar tafiyar yadda za ka yi ita ce irin tafiyar da irin rayuwar da mutanen da suka yi nisa da alƙur'ani suke yi tsawon rayuwarsu kaga suna rayuwa cikin halaka cikin faɗawa ramuka cikin tunkarar matsaloli cikin shiga damuwa iri-iri cikin tsardar cikin zillimi cikin tashin hankali iri-iri misali ne biyu wanda za ka gane. muhimmancin yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta Qur'ani da cewa haske ne idan ka shiga ɗaki da duhun da wato bayan dare ya tsala bayan ka rufe ƙofa da windoji da duk wata kafa ta ki ka samu abin kashe fitilla ka kashe fitilla ɗakinka ka samu minti goma kai ba wacce kake ba kana zaune amma ka kashe fitilin ɗakin gaba ɗaya wannan zamar da za ka yi na duhu za ka ga ba abin da za ka yi in an ce ka tashi ka fita ɗakin ba za ka iya ba tashi ka je bayi ba za ka iya ba tashi ka ɗauko abu kaza ba za ka iya ba in ma za ka iya sai da lalibi ka laluba can ka taɓa can kai ci tunani tunani amma idan da akwai haske fa na ke rayu a cikin kwanciyar hankali Na lami lafiyan Allah to mutumin da yake rayuwa tare da alkur'ani ya karanta shi ya san ma'anansa ya tabbaka shi a rayuwarsa to yana rayuwa ne cikin haske mutumin da ya nisa da alkur'ani kuma rayuwarsa ita ce rayuwar da mutane ke yi a lokacin da aka kashe fitila babu wani abun da suke gani haka suke gudanar da rayuwarsu cikin duhu wannan shi ke cikin faɗar Allah Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi amshati fiha misbah misbah fi zujaja har zuwa karshen aya to Allah sarki ya kira alqur'ani cewa an nurul li anzalna ni imani da Allah da manzansa sannan ku yi imani da hasken nan da muka saukar Allahu bima ta'maluna khabir to Allah ta'ala ya ce aminu billahi ku yi imani da Allah sai ta bin da ake nufi da imani da Allah na farko imani da Allah cikin rububiyarsa ya zama a cikin rububiyar Allah ba ɗaya ka tabbatar masa da abunsa na kai imani da Allah cikin uluhiyarsa a na rububiya duk wani aikin da Allah shi yake yi to karka kudurta cewa wani ma na iya yin wannan kai imani da Allah da lokacin rububiya kenan na biyu kai imani da Allah ta fuskacin uluhiyya ta yadda kakka ɗauki wata nau'i na bauta ka sarrafa ma wani bawa cikin bayan Allah wannan bawa cikin bayan Allah in dai ba Allah bane to yana cikin min dunillahi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah hum an du'aihim ghafilun dan haka ya zama duk wani wanda ba Allah ba la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ko annabi ne ko manzo ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko wane ne ko dukiyarka ce ko matarka ce ko oganka ne a wurin aiki kar ka ɗauki nau'in bauta ka sarrafa ma wani wanda ba Allah ba to kai imani da Allah ta ce uluhiyya ke sai na uku sai kai imani da Allah ta fuskacin tabbatar masa da dukkan sunayensa da sifofinsa wanda ya ambaci kansa da shi da su ko kuma ya siffanta kansa da su a cikin littafin sa mai tsarki ko cikin hadisi kudusi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da su ko ya ambace shi da wata suna cikin sunaye a cikin hadisi ingantacce ka tabbatar ma Allah sunayensa da sifofinsa da suka tabbata naqlan to kai imani da ke. shi ake kira tauhidul tauhidul asma'i wa sifat kai imani da tauhidul asma'i wa sifat to hada waɗannan bangarorin guda uku shi ke tabbatar da imani ka ya zama cikakken imani da Allah idan ka samu matsala a ɗaya daga cikin ukun nan to ba ka cikin mummuni duk in ka ji ana ya yi halladi na amon to kai ba ka cikin su kun ka ji an ce innal na amanu wa amilu ta kanat lahum jannatun fil firdaus nuzula wanda kai a ciki kun ka ji an ce innal na amanu wa ta salihati ulaika hum khairul bariya ba ka cikin ba za ka zama mumini ba da Allah ce fa aminu billahi wa rasulihi za ka zama mai imani da Allah ne kaɗai, idan ka kaɗaita Allah a cikin rububiyya ka kaɗaita Allah a cikin uluhiyya ka kaɗaita Allah a cikin asma'u wa sifat ta ce to hangare na farko ya samu aminu billahi yanzu ka yi imani da Allah duk imanin da shirka ya shiga ciki to bai zama imani ba sunan shi shirka duk imanin da shirka ya razo a cikinsa to ya canza suna daga imani ya koma shirka wanda ke wannan aikin idan da musulmi ne ya tashi daga musulmi ya koma mushrik sai ne ba za a kaddamar da wannan hukuncin alal ayan ba shi da qara'il wanda kuma malamai suna wannan bayanin almuhimmu dai ya zanto imanin nan ba a kuɗa shi da shirka ba alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wahum muftadun wanda suka yi imani cikakken imani da Allah ba su bari shirka ya raso ya ko ya shigo cikin imanin ba to waɗannan su ne suke da aminci a ranar alkiyama sannan waɗannan su ne suke tafiya a kan tafarkin tula su ne suke tafiya a kan tafarkin shirya amma duk mutumin da فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها in shirka ya shiga cikin ibada to ya kamata shi yasa hadithin muslim hadithin anas bin malik manzo Allah sallama ya ba da labari Allah yana cewa ana abna shuraka ya an shi ni na fi wadata ni na fi arziki a cikin duk wanda ake hada ni da su dan haka man amila amala duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma iya ya haɗa ni da wani a wannan aikin sai ce taraktuhu wa shirkahu in ce taraktuhu wa amalahu ba man amina amalan da sai ce taraktuhu wa amalahu sai ya samu aikin suna shirka taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya haɗa ni da wani a cikin aiki zan bashi shi da shi da shirkansa sunan aikin da ya yi shirka kuma Allah baya bukatan wannan abin imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kamar da alama ibn Abdul Wahhab ya ambata wa'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa bada wa an la yu'bada Allah illa bima shara'a ma'anar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi masa biyayya cikin dukkan umarninsa sannan duk labarin da ya bayar ya ce maka shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yadda duk wani abin da ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutawatir ne ko ahad ne inda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ya tabbata min hadisi sanad to ka gaggata Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da hankalinka bai ɗauki wannan abun ba ko ya saba ma tunaninka ko ya saba wa hankalinka ko da ba haka ranka ya zo ba in dai annabi ya faɗa to ya zama ba ka da shakka ba ka da ba wannan ana kidaya ka cikin wanda suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a same ka kana da shakku akan wata magana cikin maganganun da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a ingantaccen hadisi a same ka kana shakka to wannan alama ce ta rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan nisantan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ka bar shi duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar a haramun duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi to wajibi ne sai in an samu wani dalili da ke nuna cewa ba wajibi ba ne saboda al'amuru lil wujub in sunan fiqh akalin umarni to wajibi ne sai an ce yi kaza ana nufin wajibi ne kai sawa'un umarnin na ya zo ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne in bi an ba da umarni to wajibi ne daga cikin imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ya nisanci abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana sannan na ƙarshen su wa an la yu'bada illa bima shara'a kar a bauta wa Allah kar a kuskura kar a saki kuma wasa a bauta wa Allah sai da abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi duk abin da annabi sallallahu alaihi bai zo da shi ba to ba shari'a ba ne ko mun yadda kake ganin yana da kyau ko mun yadda kake ganin wannan abin ya kamata babu ya kamata a addini addini kawai ittiba ne shine tafarki na magabata kawai kadi saboda yanayin lokaci ɗan uwa sai a yi haƙuri da abin da ya samu laisa zakar abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya nuna mana kuskure ne ba mu ikon gyarawa Allah ya ƙara wa malamin mu lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya mai ɗorewa Allah ya saka masa da alkhairi da jajircewa da yayi da wannan bakin mu ma dukan mahalarta da aka jajirci Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi dukan marasa lafiya mu da ke kwanci a asibitoci ko suke gidaje ko suke tafe da rashin lafiya da jikin su Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka gafarta musu iyayen mu da ƴan uwan mu da malaman mu masoyan mu Allah ka gafarta musu Allah ka kai haske zuwa kaburburan mu da kaburburan su baki daya in ta mutu zuwa Allah ka sa mu cika da imani sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم